Fiye da gwamnonin jihohi ashirin ne jam'iyyar ta APC ta samu kamar yadda sakamakon zaben ya nuna. Aka kuma jam'iyyar ta samu gagarumin rinjaye a zaben kujerun majalisun dokoki na jihohi, inda ma ta samu nasara ɗari bisa ɗari a majalisun dokoki a Sokoto da Kano. Wannan ta sanya masu nazarin lamuran demokaradiyya ke kallon majalisun da za a samar a jihohin za su kasance masu raunin gaske saboda rashin hamayya mai ƙarfi hamar yadda masana kimiyyar siyasa ke cewa ita ce kwalliya ko kuma ruhin demokaradiyya farfesa kamil sani fage malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano irin wannan kwashewar da ake yi gaskiya zai zamanto idan ba a samu a 'yan majalisa masu dagewa masu aƙida abin zai zamanto ina ne, ma'ana a ce gwamnati jam'iyyar da ta kafa gwamnati ita ce kuma da 'yan majalisu ɗari bisa ɗari yawanci za ka ga irin 'yan majalisun da muke da su za su zamanto 'yan amshin shata ne domin 'yan siyasa mu har yanzu sun kasa bambance siyasa da kuma tsayawa a jama'a aiki in an zaɓe ka a wata jam'iyya ba yana nufin komai ita jam'iyyar za ka ba da zarar ka ci zaɓe ka zama na jama'a ne da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba ƙasar za ka sa ko jihar za ka sa a gaba to amma mu 'yan siyasar mu ɗaya dai daga cikin abin da suke kullum sai su rinka ganin jam'iyyarsu ce a gaba komai sai su rinka batun jam'iyyarsu sannan kuma akwai batun wato rashin wayewar kan siyasa su kansu wa'anda aka zaɓa ɗin sannan kuma ga batun kwaɗayi da kuma tsoron mai gwamna zai yi suna ganin su ba su da wani tasiri kamar. yaran gwamna ne don haka za su ta bin a kuma mai ce ai ai dama dai tun da najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya a shekarar tara ake zargin 'yan majalisun dokoki na jihohi da zama 'yan anshin shatan gwamnoni to amma honorable alassan uba idris da ke zaman tsohon wakili a majalisar dokokin jihar kano daga shekara ta 2003 zuwa 2007 kuma tsohon wakili a majalisar tarayya daga 2007 zuwa 2011 na cewa babban abin da dai nake so ainihin su 'yan majalisa su gane su tabbatar da cewa kashi saba'in daga cikin ɗari na demokuraɗiyya yana ƙarƙashin su kuma yawanci suna tunanin cewa za su shiga ne da zumma cewa executive su sa su aljihu to su kau da tsoro a cikin zuciyarsu su kau da son abin duniya shi dan majalisar da zai shiga yanzu ya kamata ya yi karatun baya zai duba ga cewa da can jam'iyyar pdp ta sha giya ta duba cewa yan majalisu nata ne kowa nata ne to saboda haka wannan kuma dispensation din tsari ne wanda ka ci zaɓe ba tare da kokobanka ba tsari ne wanda yake ka zo ka ci zaɓe a cikin alfarmar wani ci zaɓe a cikin wannan tsarin to wallahi azimu zai tsaya ya duba me ya shigo da shi. Wani rabin alasan uba idris kenan tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya